a dangane da hakan ne majalisar ɗinkin duniya ke amfani da wannan ranar don faɗakar da hukumomi da kuma al'umma abubuwan da ya kamata su yi a yayin da ake ci gaba da samun hayayyafar al'umma a dukkan ɓangarorin duniya malam anas ibrahim malami ne a jami'ar garin kashiri a jihar gombe ya yi ƙarin bayani kan muhimmancin wannan ranar da aka shafe kimanin shekaru 32 ana bukinsa faɗin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana don ta nuna wa al'umman duniya yanayin yadda ake karuwa na biyu yadda za ake faɗakarwa duniya yadda talauci yake addaban mutane yanayi ne da aka ware yawan aife-aife da mata suke suke shiga lokuta na hatsari na mutuwa musamman a faɗakar ne ga yadda za a gane al'umma tana tafiya tare da tattalin arzikinta ne shin me aka bari a baya sai dai kuma rahotanni na bayanin cewa a yanda ake bikin na wannan shekara ana samun karuwar al'umma a najeriya wanda ake danganta hakan da rashin tsarin iyali musamman a yankunan karkara hajiya maryam garba jami'a ce a kungiyar fahimta mai zaman kanta da ke fafutukar inganta rayuwar mata ta yi ƙarin haske kan batun a gaskiya wannan tsari har yanzu ana yi dai amma bai samu karbuwa yadda ya kamata ba tun ba a karkara ba mace mijinta ma ba su san menene muhimmancinsa ba so mata ba ta da ikon ma ta yi magana a kai don mijin bai san ma amfanin shi ba bille ma yadda matarsa ta je mata kuma ba ta da ikon ta je in ba mijinta ya bata goyon ba ya yadda a je ba muna da zaɓi da yawa wanda muke nuna a mata fara daga ƙwayoyi na haɗiya kowane rana akwai allura na wata-wata ko na wata uku akwai wanda wani na'ura da za a sa a bakin ma'aifan mace akwai kuma har zuwa wanda ake ayyuka a ɗaure ma'aifa kuma a takaice mafi sauki kuma shine kamar kwaroron roba amma mace ba ta isa ta zaɓi ko ɗaya ba ba ta ma da yancin kanta na hatta ya zaɓi wani abu manya maza mata su san muhimmancin wannan hutun aihuwa ɗin nan mamace maɗan da ta haifa ko 'yan da ta haifa ma iyali ma al'umma kuma gaba ɗaya. halin da ake ciki kuma yanzu gwamnatocin jihohi tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula sun dukuba ka'in da na'in wajen faɗakar da al'umma ta hanyar ziyarar gidajen al'umma don faɗakar da su fa'idar tsarin iyali malam ibrahim yusuf na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin ya yi ƙarin haske kan batun. Irin zamanin da muke ciki a yanzu ya zama wajibi ne ma al'ummar da muke ciki su karbi wannan ishu na tazaran iyali. Iyaye ya kamata su samar da yara ne da za su amfani duniya ba yaran da za su zo su fitini duniya ba. Duk lokacin da mata ta haifu ta huta shekara biyu zuwa uku zuwa biyar ya danganta da shawara tsakaninta da mai gidanta. Idan ta huta tana iya sake komawa ta yi wani ciki din aifuwa da arziki duk na Allah ne. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.